This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama tashace kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta suna iya daddangula voa hausa.com a duk lokacin da suka so kama tashar jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba barkanmu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau biyar ga watan nuwamba na shekarar 2015 da fatan an waye gari lafiya Ladan Ibrahim Aiwa ne daga nan birnin Washington DC tare da sahabu Imam Aliyu. Da ma sauran abokan aiki ke farin cikin ɗaukan ɗawainiyar kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. Kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, sahabu a bamu kanun labarai. To ladan jaman Amurka da na Birtaniya sun ga kafofin yada labarai cewa ko kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar Rasha a Masar makon jiya. manyan jaman diplomasiya na amurka kuma sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da rasha take kaiwa a siriya suna afka kungiyoyin 'yan tawayen kasar masu sassauci ra'ayi ne ba isis ba ita kuma kungiyar tsaro ta neto ta gudanar da rawar daji mafi girma a fiye da shekaru goma to kanun labaran kenan bayan labaran duniya za ku cewa rundunar 'yan sanda mai kula da shiya ta goma sha biyu ta ce ta ɗauri aniyar ganin hana aikin ta'addanci a yankin na jihohin arewa maso gabashin najeriya ina neman alfarma daga wajen jama'ar mutanen bauchi akan cewa su ba mu cikakken haɗin kai saboda mu gudanar da ayyukanmu a babban birnin tarayya ko majalisar dattijai ce ta kaddamar da kwamitoci 65 abinda wasu 'yan najeriya ke cewa an baiwa wasu fifiko a cikin wannan rabon amma ni a gani na waɗannan mutane yanzu da ya jawo saboda dama ya fahimce su sun san shi wato kar ta san kar ne saboda haka nake ganin ya jawo su a jika kuma dan neman goyon sa in ka duba gaskiya ba taɓa samun shugaban majalisar dattijai wanda yake zance bare controversial irin saraki ba to za ku ji ƙarin haske game da wannan batun kana za mu kawo muku shirin domin iyali na grace alheri abdu amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya thank jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran jami'an amurka da na birtaniya suna gaya kafofin yada labarai cewa akwai kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar rasha wadda ya hadari a zirin sinai makon jiya ya halaka lahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki wani jami'an amurka ya gaya kamfanin jillancin labarai na associated press cewa maganganu da jami'an tsaro suka saurara ya nuna cewa kungiyar isis ce take da alhakin kada wannan jirgi kwararru suna nazarin baraguzan jirgin domin gano ko akwai alamun ta'addanci wasu rahotanni sun ce bincike na kimiyya ya nuna kusoshi a jikin waɗannan fasinjoji hakanan kwararru sun gano akwatunan tattara bayanai na jirgin guda biyu duka ƙungiyar isis ta ɗauki alhakin haddasa faɗuwar jirgin sai dai bata ba da wani shaida da zai tabbatar da wannan ikirari da ta yi ba amma shugaban masar abdul fatah el sisi ya yi watsi da igirarin na kungiyar asid da cewa farfaganda ce kawai da suke yi da niyyar nakasa tafarkin tsaro da daidaito a kasar masar wani masani kan harkokin gabas ta tsakiya a wata cibiya da ke nan birnin washington mai suna david shanka ya ga murya amurka cewa ba zai kasance abin mamaki ba idan aka tabbatar da cewa kungiyar asid ce ta haddasa faduwar wannan jirgi manyan-manyan jami'an diplomasiya na amurka sun ce kashi 85 zuwa 90 na hare-haren da rashi ke kaiwa da jiragen yaƙi a syria sun afka wa ƙungiyoyin 'yan tawayen ƙasar masu sassaucin ra'ayi ba isis ba mukaddasan sakataren harkokin wajen amurka ann peterson da victoria newland ne suka faɗa haka a lokacin da suke ba da shaida gaban kwamitin kula da harkokin waje a majalisar dokokin amurka a gefe ɗaya kuma kakakin ma'aikatar tsaron amurka da ake kira pentagon kana stephen warren ya gaya wa manema labarai cewa kasa da kashi goma cikin ɗari na farmakin da rashi ke kaiwa da jiragen yaƙi ne ke taka ke auna su kan ƙungiyar mayakan sa kai ta isis amma jami'an soja da na diplomasiyyar rasha duk sun dage cewa isis su ke auna hararen da ƙasar ke kaiwa a zaman jiya laraba shugaban kwamitin ed royce ya ce rasha ta ɗauki mataki na kai tsaye wajen juya makomar siriya nan gaba amma a kan turba mai kyau ba mukaddashiyar sakataren harkokin wajen na amurka victoria nuland ta ce rasha tana ɗanɗana kudarta a yunkurin ƙarfin mulkin assad ta lura cewa rasha tana kashe abin da ya kama daga dala miliyan biyu zuwa hudu kowace rana domin tafiyar da matakin soja da take ɗauka a siriya ta kara da cewa idan rasha ta zaɓi wannan matakin fiye da batun jama'ar ta za ta ci gaba da yin haka har na wani tsawon lokaci mai tsawo sakamakon ƙuri'ar neman jin ra'ayin jama'a na baba nan ya nuna 'yan takara biyu waɗanda ba 'yan siyasa ba da a jam'iyyar republican da suka hada da ɗan kasuwan nan donald trump da kuma tsohon likitan jinyar kwakwalwa ben carson sun yi kunnen doki a yaƙin neman zaɓen shugabancin amurka da za a yi baɗi ƙuri'ar da jami'ar quinnipiac ta gudanar a duk faɗin ƙasar amurka cikin 'yan kwanakin nan ya nuna trump baki wato baki abin magana yana da goyon bayan kashi 24 cikin 100 na 'yan republican yana gaba da maki daya wato da dr castle mai sassaurar magana a wannan karawa da ake yi wuri ta nuna dan majalisar dattijai mai wakiltar jihar florida mako rubio da maki goma sha hudu sannan takwaran aikinsa mai wakiltar jihar texas state cruise da maki goma sha uku ganin dukkan su biyu sun taka rawar gani a muhawarar da 'yan takarar shugabancin na amurka a tutar republican suka yi a baba nan kuri'a ta kuma nuna kashi hudu ne kacal suke goyon bayan ɗan takarar da 'yan kaka gida na jam'iyyar suke goyon baya tsohon gwamnan florida jeb bush wadda ɗan tsohon shugaban amurka george bush babba ne kuma kanin tsohon shugaban ƙasa george bush ƙarami wadda yake ta ƙoƙarin ya farfaɗo daga rashin taɓukawa da ya a muhawarar da aka yi a baba nan a bangaren 'yan democrat kuma a takarar neman shugabancin na amurka da jami'ar ta quinnipiac ta gudanar wato bincike ya nuna tsohuwar sakatariyar harkokin wajen amurka hillary clinton ita ke kan gaba da babban tazara kan babban abokin takarar ta sanata mai wakiltar jihar vermont bernie sanders tana da maki 53 cikin 100 yayin da sanders yake da maki 35 a halin da ake ci kuma ɗan takarar shugaban kasa na amurkan bernie sanders da takwaran aikinsa a majalisar dattijan amurka mai wakiltar jihar oregon jeff markley sun gabatar da wani kuduri wadda zai tunkari aikin haƙar mai ko iskar gas da kuma gawayin coal a filaye mallakar gwamnatin tarayyar amurka labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na amurka da ke nan birnin washington dc Ƙungiyar tsaro ta NATO ta gudanar da rawan daji mafi girma fiye da shekaru goma. Matakin da shugaban ƙungiyar jin Stoltenberg ya ce an aike da sako balo-balo ga kasashensu da kuma abokan gaba. Rawan dajin wacce aka gudanar na tsawon mako uku da aka fi da aka fara cikin watan jiya sojoji shida ne suka shiga a atisayen wanda suka fito daga kasashe fiye da 30 da suke cikin kungiyar da kawayenta domin gudanar da horo mai tsanani da aka yi a kasashen italiya da spain ko kuma da andalusia da portugal stoltenberg ya ce neto ba ta neman tsaunuka tsaunuka amma a shirye take su kare dukkanin kewayensu stoltenberg ya ce neto ta gayyaci masu sa ido daga dukkan kasashen da ke cikin kungiyar da kuma kungiyar tsaro ta turai da kuma wasu kasashe da ke faɗin duniya cikin hada rasha zuwa rawar dajin. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu faro takon daga jihohin Arewa maso gabashin Najeriya inda rundunar 'yan sanda mai kula da shirin ta ce ta kudura aniyar ganin ta kawo ƙarshen aikin ta'addanci. Ga Abdullahi Abdulwahab Muhammad da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Nigerian police, in concurrence with other security agencies, we are determined to hearken and make sure and uh, uh, give you assurance that the, the deadline the president has given. Mataimakin Sufeta Janar na ƙasa mai kula da shiya ta goma sha biyu da ta kunshi jihohin Bauchi, Borno da kuma jihar Yobe. Mustatunde Ogunshaki ya ce 'yan sandan Najeriya tare da sauran jami'an tsaro

sabida haka za mu buƙaci shawarwarinku da kuma basiranku wajen yakar 'yan ta'adda a nasa jawabin mai mataba sarkin bauchi alhaji rilwan suleimanu adamu ya ce yakar 'yan ta'adda kamar yadda ka bayyana abu ne da za mu yaba wa gwamnati a kokarin da take yi na kawo ƙarshensa ina kuma baka tabbacin dukkan goyon baya da kake bukata domin cimma burin aikin da kasa a gaba da yaddan Allah. Baba Tijjani shine sabon kwamishinan 'yan sanda da aka turo jihar Bauchi ya iso jihar ne a makon da ta shige don fara aiki ya kuma nemi alfarman al'ummar jihar don ci gaba da ɗorewar zaman lafiya. Ina neman alfarma daga wajen jama'ar mutanen Bauchi akan cewa su ba mu cikakken haɗin kai saboda mu gudanar da ayyukanmu na tsaro su ba da labarai ko na gaskiya ne ko na ƙarya ne mu kuma za mu tace shi saboda mu ga yadda za mu jaddada da tafiyar da haƙƙin tsaro a nan ƙasar. jihar bauchi yaya kake jin za ka daɗa tabbatar ko kuma ka ɗora irin wannan zaman lafiya da ake gani a jihar bauchi eto eh to alhamdulillah shi zaman lafiya koyaushe daga allah yake kuma ni a gaskiya yanzu kowane magana na faɗa na yi hanzari tunda yake ban zauna na ma buɗe jakata ba amma allah ya ah, da cikin a satinan da zai gabata za mu san matakin da za mu ɗauka balanta sa'annan mu san kuma bayanin da za mu yi cikakke. Abdulhab Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya. ka ji sabo da na ta To can sauran majalisar dattijai na Najeriya ko shugaban majalisar ne Santa Bukola Saraki ya kaddamar da kwamitoci 65 da za su yi aiki daban-daban. Sai dai wannan nadin ya haifar da ma tsakanin 'yan Najeriya wanda suke cewa yawancin waɗanda aka baiwa kwamitoci masu tasiri mutane ne da a da suke hamayya da shugaban majalisar. Wannan ne yasa na kira Farfesa Yusuf Alhassan malami a Jami'ar Kansas da ke Missouri domin jin ina hankalin sai karkata game da wannan korafin da wasu 'yan Najeriya ke yi game da wannan kwamiti ga dai farfesan. Wato abin da nake hangowa shine a cikin biyu za ɗaya amma ni zan ina ganin wato na biyun shine nake ganin ya zan ɗan bayani a kai. Wato na farko waɗannan kamar yadda ka faɗa gaskiya ne su ne abokan hamayyarsa ne kafin ya zama abin shugaban majalisar dattijai. To kuma wato gaskiya da mamaki yadda ya jawo su a jika ko a jikinsa kuma ya ba su waɗannan mukaman to saura da me ni a nawa fahimtar ko kuma nawa hangen yayi ne don ya jawo su kusa da shi kuma saboda dama sun ɗan abin nan ɗan me yake da suna abokan hamayya ne kuma yanzu yake neman ya jawo su a jiki ya dan ya sami biyan bukatarsa a matsayin sabon shugabansa na abin nan yake da suna eh, majalisar dattijai saboda ya sami biyan bukatarsa so ni abin da nake ganin wato ya yi kenan wato kamar wannan zan ce toshiyar baki ce ko kuma menene zan kira shi amma dai wato da, magana ko ya gawa ta rike mai wanka ah, hasashe ne na mutane amma ai tun da su sanatoci ne suna da dama a basu mukamin kowane kwamiti shugabancin kowane kwamiti ya kuma za a kalli wannan eto eh ai dama ba wai ba su da dama ba ne ka gane wato eh, ai akwai waɗansu waɗanda suke ba lallai waɗanda ya hamayya da su ba kafin ya zama wannan shugaban majalisar dattijai kuma na tabbatar waɗannan mutanen su kansu ma kwararru ne sun dace da a ba su waɗannan mukamai da ya jawo yanzu waɗanda suke abokan hamayyarsa amma ni a gani na waɗannan mutane yanzu da ya jawo saboda dama ya fahimce su sun san shi wato kar ta san kar ne saboda haka nake ganin ya jawo su a jika kuma dan neman goyon bayansa in ka duba gaskiya ba taɓa samun shugaban majalisar dattijai wanda yake zance very controversial irin ah, eh, salaki ba saboda abubuwan da yadda aka yi zabensa da kuma yadda aka yi ta hayaniya akan zaben nan nasa da kuma a yanzu a kan yadda yake shugabancin wannan majalisar dattijai so yana neman gaskiya waɗanda za su ɗan mara masa baya kuma watakila za su abubuwa za su ɗan masa sauki saboda a halin yanzu yadda yake shugaba ne shi amma ba rire wanda yake yana da daraja ko mutunci kamar yadda shugabannin ko eh, abin nan eh, majalisar dattijai na baya suka zama ba so saboda haka waɗannan mutane ya jawo su ne kusa na ganin dan yayi amfani da su ya cimma burinsa to kana ganin kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ko kuma ana iya samun akasi to wannan shine wato eh, nake tunanin cewa sai dai mu zuba ido mu gani amma a gaskiya ba zan ce kwalliya za ta biya kuɗin sabulu ba amma saura da ne ni da kai yanzu yan kallo ne sai dai an fara wannan tafiyar tukuna sai ta yi nisa to amma idan ana ana naɗa kwamiti domin biyan bukatan shugabanni eh, to menene makoman demokradiyyar ma gaba ɗayanta to ita ce babban illar wato siyasar kasar mu ta najeriya a gaskiya ba a la'akari da na farko tukuna su kansu 'yan majalisar da tije menene ya kawo su wannan majalisa menene haƙƙin su a kan jama'a da kuma ƙasa gaba ɗaya so akasari za ka ga cewa mutane suna yin abu ne don su taimaki kansu ba su taimaki jama'a ba ko kuma su taimaki ƙasa ba to wannan halaye da shugabannin na 'yan siyasa eh, siyasar najeriya suke yi gaskiya ina ɗaya daga cikin abubuwan da yake jawo wa mu ci baya inda muna da mutane masu kishin zuci wanda kasance suka saka a gaba kuma taimakon jama'a ne a gaba to irin waɗannan abubuwan za ka gaba ba su ma tashi ba amma a halin yanzu kamar yadda ce maka wannan shugaba ne wanda ke eh, yana neman wato abubuwa da za su dan masa za su dan tausasa masa to yake hangowa yana ganin watakila waɗannan shugabanni da ko kuma abokan hamayyarsa na baya da ya ɗauko ya sassaka su a ya ba su mukamai yana ganin cewa zai iya amfani da su ya dan sami eh, abin nan sauki al'amura dan ya dan sa. ko alila ne, na ne, don Allah ya Yayin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya tsaya kan cewa Najeriya fa ba ta da wadatattun kuɗi, kuma zai ci gaba da faɗawa wa duniya gaskiyar al'amari, wannan batu ya sa wasu 'yan kasan na goyon bayan wannan matsaya da ya dauka wasu kuma na cewa hakan bai dace ba domin neman mafita ne ma daga wannan matsalar yasa sarkin kano sanusi lami da sanusi yake cewa akwai bukatar rage darajar naira akan wannan batu ne wakilinmu na kano mahmud ibrahim kwari ya tambayi malam lawal habib masani harkokin tattalin arzikin kasa shin rage darajar naira ita ce mafita ga kuma bayanin da ya yi ba ko kokanto cewa mai martaba sarki mm, babban masanin tattalin arzikin kasa ne kuma abin da ya faɗa ba kirkire ba ne tunani ne kuma karatu ne to amma shi nazarin tattalin arzikin ƙasa ya kasu kaso da yawa amma akwai kaso guda biyu na manya waɗanda kake kira the monetarist wanda suka fi ta'allaka da maganar harkokin kuɗi suke ganin cewa a dukkan wata matsala da take faruwa a ƙasa tana dangantaka ne da yadda yanayin tsarin tafikar da kudinta yake kuma ta nan za a iya kyautata ko gyara tattalin arzikin ƙasa sannan akwai kuma ɗaya ɓangaren wanda suke e, kenzians ne wato su kuma waɗanda suka tafi akan cewa shi tattalin arzikin ƙasa baya tafiya shi kaɗai har sai ya zama na cewa akwai san hannun gwamnati mafi yawa waɗancan ɓangaren wanda suka ganin cewa harka kuɗi ita take ta ce take juya yanayin yadda tattalin arzikin ƙasa yake sun fi tafiya akan cewa gwamnati ta zara hannunta akan abubuwa da yawa kuma yaddar ne cewa misali a tunanin shi ne na san mai girma sarki a tunaninsa ne kamar yadda a monitors suke cewa idan har ƙasa ta rage darajar kudinta yana ba ta wata dama idan kudin suka yi arha zamana ta ja hankalin masu shigowa domin su zuba jari idan har kudin kai darajarsa ta yi kwari to zuba jari zai zamana cewa babu riba amma ƙasar da take neman a zuba mata jari tana rage darajar kudinta ne domin mutane su zo su zuba jari idan aka zuba jarin nan shi kuma jarin nan shi ne yake kawo abin da sana'antarwa wato production a aikata wani abu shi kuma wannan aikata abu ba zai yiwu ba sai ka ebi mutane aiki wato saboda haka daga sana'antarwa za a samu aikin yi daga aikin yi kuma mutane za su samu kuɗi a hannunsu gwamnati ita ma za ta samu saboda za a biya haraji sannan kuma za a samu wanda za a iya ajiyewa wato savings idan aka samu wannan to kaga an daɗa zuba wani akan harkar a tattalin arzikin ƙasa za a dinga sabata juyarta an karya lagon talauci wato vicious cycle of poverty uh, wannan shine tunanin uh, waɗanda suke monetarist uh, economist wanda suka fi ta'allaka cewa kuɗi yawansa da ƙarancinsa da darajarsa ita ce take shi yake nuna ko da za waɗansu za su zo ƙasar ko su zuba ko kuwa kamar yadda suke cewa idan kuɗi ya yawa babu abin sana'antarwa babu production to wato tsada kayayyaki za ta zo har yanzu dai ana tare ne da sashen hausa na murya amurka a nan birnin washington dc yanzu mu ana agogo ya ce karfe goma sha biyu da minti 21 ga shirinmu na gaba ya allah ya allah na roka allah ni kai ne na roka baro ki ka don ka hoyi ba ku jama'a tambaya ni ke da ku jama'a tambaya masu saurari assalamu alaikum barkamu da asuba grace alheri abdi ke fata iyali na lafiya bayan watanni shida da hawan mulkin shugaba muhammadu buhari har yanzu 'yan matan shi shiru ba wanda ya ji su ba a san inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba bayan shekara ɗaya da rabi da sace su yayin da muke ci gaba da zuba ido da bin diddigin batun 'yan matan Yau shirin domin iyali zai sake komawa kan batun yi wa ƙananan yara fyaɗe. Sai dai ba kamar matsalar da muka jima muna magana a kai ba, yau batun ya shafi wani jinsi daban. Suka daddanne min kafana da hannuna, sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min wandona, mm. sai suka yi lalata da mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi. ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai Wakilinmu a jihar Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda wannan lamari ke faruwa ya haɗa mana rahoto dangane da batun. Ni je suwan nake mm. sati na uku da kwana ɗaya a makaranta. Mm. To me yake faruwa a makarantar? Mm, kaga kamar idan dare ya yi za ku ga mutane uku ko hudu ban tantance nawa ba ne amma na fi tunanin hudu ne za su shigo cikin ɗakin ku bayan sun gama yayi muku na ɗinka. in sun gama suna gama yaye min na dina sai na buɗe ido eh sai suka daddan neman baki na hmm. sai suka daddan neman kafa na da hannuna sai na ji ɗayan shi kuma yana cire min na hmm. sai suka yi lalata da ni Ɗaya daga cikin ɗalibai kenan da wannan waƙa ta afkawa a wannan makaranta wadda aka kafa ta shekaru fiye da ashirin da suka shuɗe. Ko da yake akwai wanda ya tsallake rijiya da baya wato al'amarin bai kai faruwa a kansa ba to amma dai ya firgita matuƙa. Ni dai ba abin da ya faru daga wajena. Mm. Amma abin da na ga ya faru to ni kuma sai abin ya tsorata ni to sai na sauri na kira iyayena na gaya musu abin da yake faruwa. Saboda in na shu ban san kuma nan gaba abin da zai faru. ai ba shi kaɗai aka yi wa ba akwai mamonitan da aka yi mai sai sa to shi kuma abin labarin sai fito kamar school ɗin haka mm. kowa ya ce sai sa mahaifin wannan yaro da ya auna arziki ya faɗa min yadda suka samu labarin mun samu bayanai waɗanda suka ɗaga mana hankali daga yaro na cewar ga wasu abubuwa suna faruwa marasa daɗi wannan abu ya ta mana da hankali cikin dare ba mu iya bacci ba muka tashi muka je domin ganin yadda za mu fito da yaro bai yiwu ba washe gari da sassafe muka je wannan makaranta na tuntuɓi shugaban wannan makaranta na gaya masa abin da yake faruwa zargin da yaro izo yake abin nan daga farko karyata ice ba haka bane nasa aka kira min yaro bayan an kira min yaro ya maimaita abin da faru ya gaya min a waya daga nan shi shugaban makaranta ya sha jinin jikinsa jikinsa ya fara bari yake cewa ai daman suna kokarin su maganin abin jiya jiya ya manta bai gaya min ba kan cewa wasu yara guda uku sun zo nan an yi magana da shugaban da farfesa yanzu kuma shi yaron ije ya tambayi shugaban class monita din su ya aka yi jiya da shi da shugaban da farfesa muka yi ta fafatawa da su har shugabannin masu ruwa da tsaki na makaranta suka zauna ba irin lallami da abin da ba a gaya ba kan cewa ka in zariya na saboda ka asirin su itonu ka ifallasa na ce to rayuwa kuma da ɗabi'u da halaye yaran fa sauran yaran ba ma na ni kaɗai ba wanda ma yake ciki sauran yaran fa wannan ba za ta yi ba wannan al'amari da ya sussa zukatan jama'a da dama musamman ma iyaye tuni dai 'yan sanda suka fara gudanar da bincike kafin daga bisani gwamnatin jihar kano ta kafa kwamitin bincike karkashin jagorancin tsohon shugaban jami'ar maiduguri farfesa abubakar mustapha barista zubaida abubakar da ke zaman kwamishinar mata da walwalar yara ta jihar kano ta yi bayani dangane da ayyukan kwamitin gwamnati ta ba su sati biyu aiki ba dare ba rana su tabbatar da faruwar wannan abin ko kuma akasin haka sannan in an tabbatar suwaye a kaiwa suwaye suke yi makarantar nan ta san ana yi ko kuwa ba su sani ba in ta sani tun yaushe aka fara sanin ana wannan al'amari duk wannan abin da ya kamata sannan kuma wannan kwamiti shi zai ba da shawara mataki na gaba da gwamnati za ta ɗauka a gwamnatance kuma ka sani kamar shi wannan zargi da ake wannan makaranta da wayannan abu yana hannun 'yan sanda shi ma bincike ake yi kuma a cikin wannan kwamiti din ma akwai 'yan sanda wakilci na kwamishinan 'yan sanda a ciki da suke aiki wannan to a takaice dai wannan shine mataki da gwamnati ta fara dauka na farko kafin rahoto kuma ya shigo kungiyar lauyoyi mata reshen jihar Kano na da wakilci a cikin wannan kwamiti mai wakilai goma sha hudu. barista hoila ibrahim ita ce sakatariyar kungiyar a nan kano abubuwan da suke faruwa na cin zarafi da shiga haƙƙin yaro ba wai ba wai wannan makaranta kaɗai yake faruwa ba suna faruwa suna faruwa kuma aka makarantunmu za mu tsaya musu za mu ba su support kowane irin support suke so da yake a cikin huruminmu za mu ba su shi ɗari bisa ɗari. Tuni dai mahaifiyar wannan yaro da aka yi lalata da shi ta bayyana fatan tabbatar da adalci. Yanzu kawai mun sa ido muna jiran yanda. binciken zai kasance. To yanzu haka dai gwamnatin jihar Kano ta rufe wannan makaranta sai dai tambayar ita ce yayin da al'umma da iyaye ke zuba ido domin ganin an shawo kan wannan matsalar wadda ake gani ba a makarantar Dr. Hassan Gwarzo kaɗai ta tsaya ba. Rufe makarantar bai zama tauye hakkin ɗalibai na samun ilimi ba maimakon ɗaukar matakan kare su da kuma ɗaukar mataki kan dukan waɗanda ke da alhakin kare sun. Kamar yadda muka saba za mu ci gaba da bin diddigin wannan batu. Yanzu dai a madadin wakilin namu Mahmud Ibrahim Kori da zai kasance idan mu kan wannan lamari da kuma Chubahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke yi wa ɗaliban wannan makaranta da dukkan ɗaliban da iyaye suka damƙa amana su a makarantu a duk faɗin Najeriya fata alheri. Kai mata To Allah kyauta yanzu mun zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. jami'an amurka da na birtaniya suna gaya kafofin yada labarai cewa ko kyakkyawar zaton cewa bam ne ya haddasa faduwar jirgin fasinja na kasar rasha wadda ya hadari a zirin sinai makon jiya ya halaka lahirin fasinjoji mai tanda 24 da suke ciki an rantsar da sabon prime minister kasar canada justin trudeau mataki da ya kawo karshen mulkin masu ra'ayin mazan jiya na shekaru goma trudeau ya jagoranci jam'iyyarsa mai sassaucin ra'ayi da ake kira lp a takaice ta samu gagarumar rinjaya a zaben wakilan majalisar dokokin kasar har inda ta samu kujeru 184 idan a kwatanta da kujeru 99 da jam'iyyar tsohon prime minister stephen harper mai ra'ayin riƙau ta samu turdo ya bi sawun mahaifinsa wadda ya riga mu gidan gaskiya wadda ya jagoranci kasar ta da kusan shekaru ashirin. Jim kaɗan bayan da aka rantsar da shi ne turdo ya bayyana sunayen ministocinsa wadda jimlar maza da mata a cikin majalisar daidai suke. To madalla da takaitattun labaran ne muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin sai an jima da hantsi mu sake dawo muku da wani sabon shirin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman shi sahabu Imam Aliyu da ya taimaka mani da muka yi asubanci tare da Cubahiru Dodo ne wanda ya bada umarni sai injiniyan mu wato injiniya Cook ni Ladan Ibrahim Awa ke cewa sai an jima ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.